A shirinmu na nishaɗi yau bakoncin wa muka samu zaka gaya mana sunanka da kuma a fagen nishaɗi me ake yi. Sunana Abdulrahim wasu na kira na Abdul Zero. makaɗi kuma mawaƙi a masana'antar fim na Kannywood. A waƙar shin waƙar hip hop kake yi koko blues wato rauji ko kwaya waƙoƙin nanaye yaya aka yi ka fara waƙa mai ja hankalinka? To gaskiya ni dai abin da ya ja hankali na ko ya ja ra'ayina akan waƙa har na fara sha'awar in shiga studio da kaina na fara tunanin waka ba abu bane da ya faru yanzu ko kuma wasu 'yan shekaru nan kusa abu ne da ya faru tun ina primary school tun ina primary 2 ma in ga da yarinta kenan lokacin ma so idan muka zo friday za a tafi weekend akwai waƙoƙin da wata malamar mu take mana a class muna amsawa to tun lokacin gaskiya music ya shiga raina har so nake a zo friday ma don a mana wannan waƙoƙin ana tafawa tana yi muna amshi gaskiya lokacin na fara filin ina jin daɗin music sosai har na fara sawa a raina idan na girma zan yi waka so tun wannan lokacin na fara sha'awan waka har allah ya sa yanzu kuma na zo ina mayi da kaina ina wakan hip hop ina wakan nanaye amma nanayen da shi fi yawa gaskiya bangaren waƙoƙin biki da na eh, labari ko abin da ya shafi rayuwarka amma hip hop din in ya kama ana yanka saboda wani mawakin hip hop ne zai featuring ɗinka dole za ka yi kai kuma kana da ra'ayin kai featuring wani mawakin hip hop dole kai ma shi ma za ka yi so kowanne ana ɗan tattabawa ne mafi yawan mawakan da muke tattaunawa da su sukan ce um, sukan fuskanci matsala daga gida wajen iyayensu ko yanwa da abokan arziki shin kaya fuskanci matsala na fuskanci matsaloli da dama daga bangaren mahaifina gaskiya don har yanzu ban samu support 100% kan yin waka video ba eh, an bar ni ina yin audio saboda wasu dalilai amma ni gaskiya mahaifina ba abin yake so na yi irin makaranta to amma dai na ɗan samu ɗaurin gindi ta ɓangaren mahaifiyata har ya kai ga an kyale ni ina ɗan yin waƙoƙin amma dai tukunna ban samu right daga gida na in video album fitar da shi duniya ba na kan dai yi waƙoƙi na kawai ina sakin su gidajen rediyo eh, hannun marketers irin haka haka amma audio album ban yi bidiyo ba har yanzu saboda irin wannan matsantsalin gida bangaren iyaye din da ake ta samu Shin waka ce kaɗai kake ko kana da wata sana'a ganin yadda duniya take canzawa wani irin darussa ake isarwa ga masu sauraro? To, kin san mu Fulani ne gaskiya bayan waka sana'an da nake alfahari da shi nake yin shi tun kafin waka ne kiwo. Tun muna yara mun tashi ana nuna mana wannan saboda kiwo kiwo kiwo is the best for me gaskiya ina kiwo sosai kuma shi ma sana'a ne ko ina kiwo sosai gaskiya so ko da ba waka ina kiwo ta ina ake samun kudaden nan tunda mafi akasari yanzu daga an yi waka kafin ka ce me sai ka ga ya fita youtube ko ta whatsapp ana ta aikawa tun kafin mutum ya yi launching kukan fuskanci matsala ta satar fasaha eh to da yake ni bangaren wakokin da nake wakoki ne waɗanda mafi akasari sai an biya ne ma nake kamar yadda na miki bayani a baya wakokin biki siyasa ko yabon wani su wakoki ne wanda already sai an biya kaza ka yi su su kin gani ko da mutum ya ji ya ɗau waka na ya buga maybe kafin ya ci kuɗin na ci so ni ban fuskantar irin wannan matsalan gaskiya sannan kuma ina da youtube channel nawa wanda nake ɗora waƙoƙi na audios saboda duk wanda ya shiga yi downloading nan ma biya na ake so ban da problem da irin wannan masu satar fasaha na zuwa suna buga waƙoƙin mutane suna sayarwa saboda akwai irin tsare-tsare ni a bangare na da nake da su wanda gaskiya sai ka biyan zan mawaka so ko ya je ya buga daga baya ne wannan ya kara tallata ni ne kawai A cikin waƙoƙin naka wacce ce bakandamiyar ka a rera mana muji? To idan aka ce bakandamiya ta kamar waƙar da na fi so kenan. To shi kuma waƙa duk wanda ya yi waƙa ya yi ne don a saurara a ji kuma a yaba mai. So ra'ayin jama'a shi ne ra'ayinka. Dole abin da mutane suka fi raja a kai kai ma shi za ka bi dole. To a cikin waƙoƙi na gaskiya akwai wata waƙa suwiti. ita ce waƙar da ake yawan mun magana a kanta ake yaba mun ake jinjina mun da ita a ɓangare na duk wanda ya kira ni a waya in zai ce na ji wata wakan ka mai daɗi wacce ce sai ya ce mun suwiti to suwiti ita ce waƙar da ta zama bakan damiya ni ma na bi ra'ayin masoyana da suke sauraron na. ita ne nake cewa suwiti kin daina nema na me yayi zafi kike goge sunana a kin daina ɗaura ko hotona a insta ma kin yi on following dina to wannan ita ce wakar da ta zama bakan miya a waƙoƙi na gaskiya banda ita sai wacce ce kuma wacce kake so ita ma a rera mana miji to madalla baraka bashir daga abuja a najeriya